tsakar gidan sarki ga dogarai ga kowa rigana a yage ina ihu ina kuka ina a taimake ni 'ya'yan sarkin kano za su kashe ni amma bai hana suna na hawa bello ado bayero wadda ake cewa mai jitta ne mm-hmm. eh, ni matar ɗan sarki ce dan sarki ne a 'ya'yan sarki shine na goma maza sarkin kano ado bayero yanzu baya hakimi amma mm. yana nan da matsayin sarautarsa na dan mm. darma yawa na yi fim a industry na a fim din ya gani ya ce yana suna kuma ya aure aminci a cikin zaman lafiya tsakanina da ni da shi Allah ya mun zuri'a na haifi 'ya'ya shida da shi mata biyu ina da maza maza guda hudu da shi na farko sunanta mama hasiya na biyu akwai muhammadu tukur sunansa maji na uku sultan can shine ado bello ado bayero sultan kenan sannan ina da radwan sannan kuma ina da ali ali shi ma yana nan sannan kuma ina da aziza akwai ɗata da nake rike da ita ɗata ce kuma sunanta shahida su bakwai ne a hannuna amma shi nashi sosai 'ya'yansa shida ne yata da nake rike da ita 'yar na ce tun tana yarinya shekararta biyu na je na ɗauko ta mahaifinta da ni cikinmu ɗaya da shi nake rike da ita take hannuna na haɗa ta da 'ya'yana nake nake yanzu ma matsala ce ta tashi hmm. nake gaya wa duniya saboda abin da ake yi min eh shekara hasiya hmm. shekarar ta yanzu goma sha bakwai kenan hasiya shi kuma tukur yana da shekara goma sha biyar shi kuma sultan yana da shekara goma sha uku shi kuma ali yana da shekara goma shi kuma rodwan yana da shekara bakwai sannan ita aziza tana da shekara hudu rayuwa ta yi min tsauri rayuwa ta yi min tsanani dama a gidan sarkin kano ado mm. ni babu mai so na in ba shi marigayi ba shi yake so na shi ne ya nuna min cewa ni mutum ne kuma daidai nake da 'ya'yansa saboda tun da nake zuwa gabansa in gaishe shi in je in nemi alfarma kuma man bai taba nuna min wani bambanci tsakanina da 'ya'yansa ba amma tun ranar da aka kawo ni gidan sarkin kano ado 'ya'yansa mata mm. suka sa ni a gaba mm. ba sa ƙaunata mm. ba sa suna akwai rabi ita ce ake cewa rabin daura ita ce matar sirikar bashar mai daura ɗansa ya rasu soja ne ya tsari a hanya matarsa ita ce yayar siyama sannan akwai hauwa lele ita ce wanda ma dakin kano ya taba aure da 'ya'yansu ita ma ya sarkin kano ce margayi su suka saka na a gaba su suka taba zuwa gidana har cikin tsakiyar gidana suka yi mun duka suka zage ni suka wulaƙanta ni lokacin sarkin kano ado ciro ado yana da rai Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ciwo man Kano ya kira mu ya zaunar da mu ya mana sulhu ya bani hakuri ya ce min in yi haƙuri duk da haka ba su kyale ni ba suna taimin bita da kulli dukan kabarin kishiya duk inda na zauna waɗannan da nake faɗa ƙanana ban da manya da ni ban da abin da zan ce wa manya 'ya'yan sarkin kano mata suna girmama ni kamar giwa tana mutunta ni tana so na kamar nanin musa musawa ita ma tana mutunta ni tana girmama ni ya balaraba to su gaskiya babu abin da zan ce musu amma ƙanana da abin da zan ce musu to yanzu abin da ya tsamari har na fito nake gaya wa duniya mm. nake nema a taimake ni a mm. rufa min asiri ina so mutane su gane abin da matsalar da nake ciki mm. an yi hawan fane sau na je gidan sarkin kano da sarki tun da sarki ubana ne uban ɗakina ne na yi uba da shi na je in gaishe shi gaisuwa irin tabban girma sai yar mijina su su biyu ana cewa ɗayan mary ɗayan kuma ana ce mata eh, ɗayan ana ce mata ya mary ɗayan ana ce mata gwaggon rano ina zaune sai ta kwaɗa min kira ita yar mijina sai ta ce in zo ana tana kira na Na je fuskar ta babu yabo ba fallasa ina zuwa sai ta ce min in je ɗakin ya ƙanwata ƙanwata ta ita ce yar mijina ana ce mata guggusa rai Hmm. ta ce in je in jira ta a ɗakin hmm. na tafi ɗakin na zauna ina jiran su sai ga su sun shigo to lokacin da na shiga ɗakin akwai matar sarkin ƙaraye a zaune da etta babba hmm. da ita yar mijina ana ce mata gugu sare ita ma da etta na same su a ɗakin na zauna sai ga yar mijina da ta kira ni ta ce min in shigo na shigo sai ta ce min in shigo cikin ɗaki sai na shigo cikin ɗaki sai ta ce min Hauwa sai na ce mata na'am. Me ya haɗa ki da ya faci har kika zage ta? Sai na ce mata wace ce ya faci saboda na manta gidan sarkin Kano akwai faci da yawa. Sai ita kanwan mijina sai ta ce min don kutuma bura ubanki. Don bura ubanki ke har kin manta wace ce ya faci? Don kutuma bura ubanki shegiya talaka Matsiya ya hakkin cikin ƙoshi da zaki mantawa ce ce ya fati sai ni ma sai na miƙe na ce ni kike wa wannan zagi mene miki kike min wannan zagin kafin in kai magana ta rufe ni da duka ni ma sai na zage ta zagin da na yi mata gaba ɗaya sai suka yo kaina suyayyen nan nasa da wayanda nake gaya muku suna ɗakin sai suka yo kaina don me yasa zan zagi sarki na ce ni ai ba sarki na zaga ba hmm. tana ta duka na tana duka na ta yaga min kaya na riƙe ta sosai dama ta riga ta yaga min kaya su kuma ba su raba mu ba saboda haka sai ta kama min gashi ta tsinka min gashin tsakiyar kaina kawai sai na zama collapse sai na ji kaman an zare min wani abu a cikin raina sai na faɗi ina cewa su bani ruwa su bani ruwa in sha sai ita matar sarkin ƙaraye ta ce a ɗauko mata ruwa ita ta tallafa ni ita ta bani ruwa ita ta zuba min ruwa amma wannan gwaggwar rano ita ce matar hakimin rogo ba ta daina zagi na ba tana zagi na tana kaina za ta dake ni ragowar 'ya'yan sarkin duk sai suka zo sai suka shiga mata suna zagi na na fita agigice haka na fita sararin garki aka kai ni wani ɗaki aka rufe ni aka lallaba ni yar sarkin kano babbar yarsa ita ta ɗauki riga a baya ta bani don in ta jikina saboda haka ina neman taimako abin ya yi yawa saboda ba sa jin maganan na gaba da su na je gaban commissioner of police na kai ƙara an kira su ba zo ba to yanzu ni na rasa yadda zan yi to rayuwar ƴaƴana kullum sheganta min ƴaƴa suke suna ce ƴaƴana shigu ne Allah ya tsine wa ƴaƴana albarka su ba su san darajar ma wai ‘ya'yana ba ‘ya'yana ‘ya'yan industry ne kullum maza ne suke nema na abinda kullum suke gaya min kenan to ni abinda ya bani tsoro kenan na fitowa duniya nake faɗa suna sheganta min ‘ya'yana suna zagina suna ce ‘ya'yana shigu. yanzu haka ina da voice ɗin cikinsu wadda na gaya muku rabi ina da voice ɗinta da ta sheganta min 'ya'ya ta tsine min 'ya'yana ina nan da voice ɗinta kuma za a saka kuma za ku ji voice ɗin nata abin da take faɗa da irin zagin da take min take aibata ne take aibata min zuri'a ta. haka suke man tun farko tun lokacin da na ce maka sun zo sun da ke ni ɗana a lokacin shi ne na ce maka na biyu shi shine shekararsa goma sha biyar ɗin da na gaya maka to a lokacin yana da wata uku suka yi min wannan abu watansa uku a lokacin a duniya to yanzu shi zancen da nake maka shekararsa goma sha biyar suke man suke aibata ni suke aibata 'ya'yana kullum 'ya'yana ba 'ya'yan mijina ba ne to ni abin da yasa na fito nake gaya duniya nake gaya midiya Allah shi ya san gawar fari mm. tsakanina da ni da shi mm. ban san me suka shirya ba bayan rasuwarsa kada mm. wani abu ya zo ya same shi shi ma sun sa shi a gaba wani abu ya zo ko bugun zuciya ko wani abu ya zo ya same shi ko su ce na kashe shi ko su ce wani abu su su ce 'ya'yansa ba 'ya'yana ba ne Shi ne nake nema duniya ta taimaka min rayuwar aure na lafiya lau hmm. ban da abin da zan ce wa sarkin bici hmm. ban da abin da zan ce wa sarkin kano ba abin da ba su man a rayuwa tsakanina ne da su so suke su hana na zaman aure kuma so suke su frustrating din 'ya'yana hmm. saboda haka ina nema a taimake ni a yi min tsakani da ni da su babu dama bana zuwa gidansu amma duk da haka ba su kyale ni ba suna zagi na suna aibata ni yanzu bai isa in shiga cikin al'amarinsu ba hmm. ba na ba wata mu'amala abinda ke haɗa ni da su biki hmm. in za a yi biki wanda yake so ya kawo min zan ji to a nan ne in sun gani sai su aibata ni su zage ni su bata ni saboda ni fm ce a kullum a fm suke suke zage na hmm. kuma boys din da za a sa ma ai za mutane za su shaida su ji yadda suke zage na a fim hmm. shekara ta nawa rabona da fim hmm. eh mu'amala ce dai ni da yan fim wanda zai yi da ni zan yi da shi yawwa saboda eh mutane ne akwai wanda muka zauna da su muka yi mu'amala da su muka yi zaman arziki da su saboda haka duk wanda ya gace ni mu'amalarsa zan ji saboda haka ba zan ce wani mu'amala ko na ɗan fim ko wani abu ba ba na ina zuwa ina gaishe su suna zuwa suna gaishe ni ni saƙona abinda nake son gaya al'umma mu a kullum da ake zagin mu ake aibata mu a 'yan fim ake ce mana shegu ake zagin mu ake cewa ba ma zaman aure to irin wannan rayuwar yanzu in baka da nisan zuciya ba ka da tawakkali ba dole ka fito ba eh mijinka ya baka ka zauna lafiya dangin miji sun fi su nawa sun hana ka ka zauna lafiya sun saka ka a gaba ba irin aibata ka a duniya da ba sa yi in suka gani su ce min yar tasha shegiya karuwa yar fim ragowa fm kullum a haka nake to ni na san abin da nake tunani tun da ni na san ƙarfina da ikona da wani abuna ba shi ya kawo ni gidan sarkin kano a ba ina 'yar wasan hausa sun ce ni 'yar talaka ce ina 'yar talaka ni ba 'yar kowa ba allah ya tsamo ni a cikin yan fim ɗin ya kawo ni gidan sarkin kano to na san allah ne ya kawo ni amma wani bai isa ya fitar da ni a cikin gidan mijina ba. Hmm. saboda haka ni na yi imani da Allah na yi imani da manzan Allah na yi imani da ranar mutuwata saboda haka wulaƙanci dene da tozarci kuma da aibata min 'ya'ya da sheganta min 'ya'ya da ake na gaji hmm. shi ne nake nema al'umma ta taimaka min ta taimake ni ta shiga cikin al'amarin nan ta shiga tsakanina da nan mutanen hmm. su kyale ni da ni da 'ya'yana hmm. mu zauna lafiya السلام عليكم